الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على رسول الله هذه الخطبة تتكلم ماذا بعد رمضان قد انتهينا وقضينا هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الشهر الذي النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم هذا الشهر يهنئ الناس يهنئ الناس بقدمه وقد انتهينا من هذا الشهر المبارك والله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين جميعا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذا رب رمضان هو رب شوال وهو رب الشهور جميعا قاطبة إذا رأيت رجلا يعبد الله ويجتهد في رمضان لكن إذا خرج رمضان فلا كأنه ليس الذي يعبد الله حق تعبده في رمضان تارك فلان ورجع إلى ماسيه وهذا يدل على أن هذا الرجل مسكين قيل واحد من السلف هناك ناس يعبدون الله في رمضان ما شاء الله لكن إذا خرج رمضان يتركون العبادة وهذا الشيخ من السلف قال بئس القوم قوم يعبدون الله في رمضان ويتركون عبادته في غيره والعياذ بالله وفي هذا الشهر وفي هذه المدرسة الرمضانية تعلمنا أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى القرآن الكريم كيف يقرأ وكيف يرتل وكيف يدار في المساجد في التفاسير تفسير رمضان لا يعد ولا ينسى في بلادنا كيف تعلمنا ما ما تعلمناه في رمضان أيضا أيضا نطبقه عمليا حتى بعد رمضان وبركة القرآن كثيرة جدا ثم تعلمنا قيام رمضان أو تقول قيام الليل والتهجد إذا بعد رمضان يواصل بالصيام النبي عليه الصلاة والسلام كلم عبد الله بن عمر ألا يترك صيام الليل ألا يترك صيام الليل عبد الله بن عمر صهابي النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له ألا يترك صيام الليل فكيف بغيره من المسلمين إذا في هذا الشهر رمضان تعلمنا قيام الليل واجتهدنا وصبرنا فيه إذا بعده نواسي ونكبر ونساجد ونجرب أنفسنا على عبادة الله وحده لا شريك له أيضا في رمضان تعلمنا الإنفاق في سبيل في كل مكان وفي كل البيوت وفي كل المساجد تتعاون في الإنفاق في سبيل الله لا تميز بين الغني والفقير كل يحاول كيف يجد القرب مع الله بالإنفاق في سبيل الله من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقدر ويبسط وإليه ترجع وأيضا في رمضان تعلمنا الصبر الصبر في طاعة الله الصبر عن معصية الله الصبر على أقدار الله كل هذه الأنواع الثلاثة في رمضان تعلمناها أنت في بيتك فقط ما في أحد معك لكن لا تأخذ شيء لماذا؟ لتقوى الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون تحقيقا لهذه الآية ترى واحد هو فقط في البيت لكن لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع زوجته لماذا؟ خوفا من رب العزيز الجبار سبحانه وتعالى إذا كل ما تعلمناه في رمضان المقصود أن يواسنا بتقديد هذا الأمر ليس في رمضان فقط حتى في غيره من الشهور حتى يأتي أمر الله علينا وهو الموت كل نفس ذائقة الموت أينما تكونوا يترككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد dukkan godiya sun tabbata da ubangiji subhanahu wata'ala tsira da aminci ya tsara tabbata ga annabin rahama annabi muhammad alaihi salatu da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa sashen asiya kuɗu ba za magana akan me ya rage bayan ramadan yau dai ramadan ga shi an fara lissafi ramadan ya wuce da kwana kan har za mu zo a fara cewa wata ta na ramadan sai kuma a fara lissafin saura wata ta zara ramadan ke sa aka rawaito daga salafin sale magabata na kware suna yi addu'a bayan ramadan wata shida ya ubangiji ta karɓa azumi ya ubangiji ibadar da muka a ramadan allah ka karɓa wata shida sannan wata shida da ya rage ramadan za kuma ka juya addu'a ta zama allahumma ballighna ramadan ya ubangiji ka kai mu ramadan duk da wannan addu'a sai dai kai kai amma dai ba za ta karɓi duka ba tunda dole dai sai an mutu in ka ce allahumma ballighna ramadan lokacin da allah ya jama layin nan dai kuma ba za ka wuce shi to amma dai al'adab ma allah ladabi ga ubangiji da nuna ubangiji kai ne ubangiji kai ne shugaban komai shi kansa ya Allah ta'ala zai ga wannan kokarin da kai bal ma zai iya baka ladar ramadan da suke ta cewa Allahumma basidna ramadan wa ma zalika ala Allah bi aziz a cikin ramadan mun koyi ibadi tsayawa karatun alkurani ko shana ne za ka iya cewa babu wani minti daya ko sakan ɗaya ma da yake wucewa a duniya ba sai ana karanta alƙur'ani shi ake kira da shakara wa khairu jalisi la yumallu hadithu wa tarjaduhu yazdadu fi tadam shi kare za ka samu duk littafin da ya karanta sau ɗaya sau biyu sau uku za ka yi cewa za ka ɗan ajiye shi kuma akwai kwaɗayin ka dawo kanka zai sai nan da amma alƙur'ani la in kullum za ka yi goma so kuke kai ashirin so kuke kai kaza ba za ka taɓa gajiya da karanta alƙur'ani da sai daga yau sai bayan wata ɗaya kuma zan ɗauko ƙur'ani abada shi yasa malam shafi ya masa wannan kirar wa khayru dalisin la yumannu hadith in kana so ka san mafi kyan abokin zama wanda ba a gajiya da zama da shi yawan karanta shi ma tsara masa ke shi ne alƙur'ani a cikin ramadan masha Allah an karanta alkur'ani iya an yi tafsirai da ko'ina an yi tafsirai da sauran mun koyi abubuwa da yawa na cikin alkur'ani mai girma me yasa to so ake bayan ramadan mu daure mutu da gaba kar mu watsar da gasan alkur'ani albarka ce babba wata kisa da malam bantan ya kawo wani uba ne yake ce nuna ɗansa mahimmancin alƙur'ani ko da baka fahimci ma'anarsa wannan ɗan wannan ɗan yake ce ubansa shi ne ya kasa fahimta ƙur'ani ya kasa haddace shi ya kasa gani sai ba su kwando akwai sauran da ta a cikin ka je ka zubar da sharan nan ka ɗaya ruwa a cikin kwandon nan zai yi ke eh, ka je ka yi dan nan ya je zubar da shara ya je dinka ɗebo ruwa a kogin bayan gidan zai kawo gidan ya iwa ƙarshe da ya zai ce baban ga kwando ruwa da ya fi shiguwa ta ki shiguwa sai baban sai ya ce lokacin da ka je ka zubar da shara ne a jiki dan ne ya ce masa akwai da su da sauran yanzu ba akwai koma zai ce yanzu ba ya ce to alkurani mai girma ko ba ka iya fahimtar sa ba inda kana karanta shi ايه كاسة البركة وخير جليس لا يمر حديثه وترجاده يزداد في شكره تنال في رمضان من قوي قيام الليل وتجافى جنوبهم عن المضاد يدعون ربهم خوفا وطمعا ولما رزقناهم الله تعالى هنا يضم اليه اسكن القران يدسيه واسنا قيام الليل a wata ayan ma Allah cewa ya suna kuka da dare suna kalla suna kuka a cikin dare daga cikin siffofin mutanen ubangiji su ba gano wata ibadu ba Allah sama da aka kiyamun lai a cikin ramadan masha Allah an yi kokari ana yi duk shekara za ka yi kusan awa ɗaya da wani abu nan sallar ashirin a zuwa yi ta hajji a tsaya a yi sallar nan an ƙware sosai so ake bayar ramadan wannan ke ba da sai ya wuce kada na ajiye ta gaba ɗaya ta yi shi nan azumi ya wuce ko ya mutu ya tashi la so ake tafi gaba da yi domin annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa cewa ƙarshen dare sulusi na ƙarshe na dare ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare ubangiji ta ala yana saukowa saman duniya saman duniya haka na kallon shi iya larabcinka iya tawilinka sai dai kai sai amma ni kallon haka yasa malaman akida kuma suka ce wannan saukowar ubangiji saman duniya a kullum baya cin karan kuma a lokacin yana sama al'ashi ikon allah da yawa sannan baya cin karin ta ce ainihin nan daren a najeriya daren mu karfe kazan a wata kasar daban wannan duk lissafin shi a gurin ubangiji ne sauki ne dukkan daren zai sauko da ya hana cin karan dare dare daban-daban ba da ya kuma hana cewa yana sama su subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu yake faɗa cewa Allah ta'ala zai nemi bayinsa ina wanda ya laifi gafarta ina wanda ya kaza masa ina mai neman gafara da sauransu to kaga kenan idan ka saba kan kiyamul layl musamman ka daure kana yin ka a ƙarshen dare ko da ka ɗan kai addu'o'i to insha Allah za ka sha mamakin yadda rayuwarka za ta yi da haka kiyamun lai da muka koya a Ramadan a daure mu daure mu ci gaba da yin ta har zuwa ran da Allah zai ran mu a wannan duniya sannan a cikin Ramadan daga abin da muka sake karuwa da shi aka sake kwarewa shi ne ciyarwa wasu Allah ya mutu wannan horewa a ramadan da wajen ramadan hannunsa abu ɗaya hannunsa abu ɗaya akwai wanda kuma sai ramadan ɗin ya zo ko sai da wani abu na da suke iya bayarwa to amma dai duka alkhairi ne mutum ya daure abin da ya koya na siyar wannan a cikin watan ramadan ya daure ya ci gaba kasashen laraba ga da suke siyar wannan Ƙasar sudan sun kama kara a hanya to sai dai ka sha ruwa a yi akwai kamfanin kamfaninnika suke fitowa titina da kan kamfanin mtn kamfanin zen kamfanin waye sun fito suna ɗaya da mutane sai dai yi dabara ga wuce da motar ka a guje ko kuma ka haɓar dai ka tsaya ka sha haka idan aka sai ka wani gida a cikin unguwa shan ruwa to sai dai ka tafi da wuri ana la'asar to sauri ka tafi amma an ka sake sai dole shan ruwa ka fito su ka kai kuma ka wuce duka majalisa za ka wuce shan ruwa sai sun tsere dan Allah ka zo ka shi an ka kuma sai sun zawo shi ya da aka cewa da mafi ba a cikin wata ramadan mu daure mu Allah ta yana cewa waye zai bashi bashi Allah da kanta zai kira abin bashi dan mu nuna ma cewa nan ne ke cewa man الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا الله يتكفان باشي ليكم ذنن من كما منكم بني وتآية ما أكتم بكر تفكر فسر ولا آر منكم لذائي أتفكر فسر ما دندي كتاكي بن أركم كيفير وانا في سبيل أو أن هذه دا أكي والله إن تشغى قولك أو أرهوتا لنبي wannan fitar da aka yi na ciyarwa daga wannan wannan cibiya ta su sha in ka ji rahoton abin zai ba su mamaki akwai garuruwan da aka je ciyarwa azumi da aiki a zuwa sha ruwa da su a ɗan yi musu siya a tafi akwai garin da aka zo abin da suke shan ruwa da shi kuli kuli kuli kuli za a samu idan maiko da ɗan tuwo shi kenan an an samu ma sha Allah ranar walima sannan shi za a sake ajiyewa wannan tuwon za a ajiye a rage zuwa a ci ba a sake sahur da shi haka ake rayuwa an kawo shinkafa sha Allah wani yake faɗa mu yake wallahi da sallah da sallah ba ya samun abincin da ya samu da shi dai garau garau za a dafa a kai amma yake da sallah ba ya samun ƙauyuka a kan ina kuma ka tsallaka wasu wuraren su to dan Allah ciyarwa ina masu kudi suna ƙoƙari na ba ma kushe musu gaba ɗaya amma akwai kalubale babba ka zo ka tare miliyoyi biliyoyi kuma an ka mutu fa shi ƴaƴanka an ba tarbiyya ka musu mai kyau ba za ka ragargaje wannan dukiyar baka yi wakati ba baka taimaka al'umma ba yan uwanka ma ka bar shi kenan kana faɗuwa kuma ka mutu in dai kai baka yi ɗan uwanka da sauran al'umma ba sai ka sa yanka ya ba su da haka ne muna ƙara kira ga mata hali da sauran al'umma duka kan sai mai hali ta illa ina ɗaukan albashi dubu goma ko ɗari biyu da yanzu ka bayan a shekara nawa za ka tara kafin ramadan zai eh. da haka muke kai tsari mai kyau a sa shi ali na siyarwa za ka sha mamakin abin da ubangiji zai yi matin a kabari kai tun kan ka faɗi ka mutu za ka sha makin abin da Allah zai ma balle ka shiga kabari inda muke tsoron kabarin nan to Allah ta'ala zai tsaya ma tashin kiyama ma Allah zai tsaya Allah tsaya ma da aka abin da muka koya na siyar wannan na Ramadan da halin da ake kuma na kakanni yi lallai kalubale a ci gaba tara dukiya ka rasa alaka da ita ba hikima amma ka tara kuma ka taimaka kai kanka za ka ji daɗi ran da aka sai ka faɗi kamu. ba wanda ba zai zo da na'iza ba wanda ba zai ma addu'a duk da ni kowa zai ji rasuwa amma ran da aka ce baka damu da al'umma ba ran da aka ce ka faɗi ka mutu ma shi wani ma dariya zai wani ma haɗin kalma zai mara da inda ya kai zuciya ne wani ya zuciya sannan a cikin ramadan mun koyi ibadar haƙuri wannan nau'i guda uku da malamai suke faɗa na haƙuri duka an same su a watan ramadan asabar ala ba'atin Allah ya ce a masa biyayya akwai wahala ga shaidan kuma zai ce ba za ka yi ga zuciyarka za ta ce ba za ka yi inna nafsa la amaratun bisu haka Allah ya ce zuciyar ta harin kullum sai ma take karka abu mai kyau Allah kuma ya ce ka yi mai kyau shaidan ya ce karfe zuciyarka ta ce karfe lallai jarabawa ce ba jarabawa ce ba to a cikin رمضان منكوي الصبر على طاعته الله يعطيك الوصال للجمعة أقول هذا أما صلاك دوري كبر أي شيء كنت كتر أنا أقول لما يسمع أنت الجمعة أتبك الوصال وتبتن إيمان أنت أما أتاع وشي كده أن بسا في شي دبا كده إن دبا أمي صلوا لي قداد يرجع كتير أقول هذا أقول هذا إلا أنا الخاشقين لأتمنى رمضان wa inna la kabiratun illa ala khashin da Allah yake sallah fa tana da wahala amma akan ma tsoron Allah ba ta da wahala to wannan shi ake kira as-sabr ala kai hakuri akan biyayya Allah kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza a cikin azumin koyi wani biyayyar Allah za ka koyi wannan nau'i na sannan nau'i na biyu ala hakuri akan barin saban Allah an ce kakkai shirka da hannu da ba shirka nan kudi suke tara a duniya amma an ce haramun in kai kuma in ka shiga wuta ba kai ba fita har abada haka Allah wanda ya muke yana shirka shi da aljanna Allah ya ce shi da aljanna kuma an yi hannun ba amma ba shi kudi ake tarawa da shirka a yau boka bokaye da sauran amma sai karki in kai kuma ba kai ba aljanna karka yi zina karka sha giya karka yi sata karka yi su suka ɗauke wayan mutane da sauran ga shi abin da ta ƙaruwa ne a zahiri amma kuma ka cutar da wani aka ce karka a cikin azumi an koyi wannan ba za ka sa abinci ba za ka yi kaza ba za ka yi ka kiyaye dokokin azumi ko da halin ne gare ka an ce a wannan lokacin kan malamai suka ce shi ma ana koyansa a cikin azumin ramadan sai nau'i na a sabaru ala qadari la al ba mutum ya haƙuri akan abin da Allah ya kaddara masa masu wahala ka fara kasuwa ta rushe ka fara kaza ya zo matsala ka fara neman aure har yau an ka kai ka fara kaza duk kaddara ce daga aiki Allah sai yake gani imanin da akwai ƙarfi ko babu duk abin da ka taɓa sai zama musiba sai zama asara shi ake kira da asabar an ala kadari la al-mu'min mutum haƙuri hakuri kan abubuwan da Allah ya kaddara masa masu marasa daɗi shi ma a cikin ramadan malamai suka ce ana sa a cikin ramadan sai malamai suke saɓani ta wannan nau'i uku wanne ne ya fi girma wanne ne ya fi daraja malamai suka ce yadda yake a jeren nan da ya ke hakuri kan bin Allah shine number one haƙuri akan akan barin saɓon Allah shi yake bin sannan haƙuri akan kaddarar da Allah ya rubuta ma dama nan bayan da za ka yan baka haƙurin ba ma sai dai ka rushe ladan a yadda suke a jeren nan haka dai gare da su sai dai malamai suka ce akwai lokacin da ake fifi da wani akan shi ne kamar kisar annabi yusuf alaihi salatu wasalam shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah ya kawo abubuwa goma sha ɗaya da zai sa annabi yusuf da saba rani amma ya ce ma'azallah suna neman tsaro a irin wannan gabar ka samu damar sabon allah ka yi tafiya ka je otel ga sabon allah nan birjik ba mai kallon ka kun ba ubangiji ba wanda ka sani ba amma kuma ka ce ma'azallah ba ka saba allah ba a wannan wurin darajar ta tafi na wancan asabar ala sa'atillah kuma ta fi daraja ta a sabar an ala kadarila al-mu'min a cikin ramadan mun koyi wannan shi sa aka tambayi wani malami cewa akwai wasu mutane a ramadan masha Allah ibada ibada ibada ba ka maka fayyar amma idan ramadan ya fita kuma bai bai ramadan bai bai me za ka ce a san wannan malamin yake cewa bi'isal qawmu qawm ya'buduna Allah fi ramadan wa yatrukuna ibadatahu fi ghayr yake cewa kir da mutanen da idan ramadan ya zo ibada tuku amma kuma idan ya fita shi kenan tun a bikin sallah tun a shigulgulan sallah tun anan za san shi da ramadan kuma baya bai an raba gari an raba gari yake tatar da irin waɗannan mutane irin mazan ya zo su bauta Allah masha Allah amma idan ya fita kuma ba su ba ramadan wani yanzu sana a wannan zamani akwai abubuwan da suke ɗaukar hankali da yau musamman sport wasanni yanzu da to ake samari su daina damuwa da wasa wasa amma yau kusan kowa shi mai shekaru da yawa za ka samu yana da kulab ɗin batsa kuma ya sa abin a zuciyarsa abin mamaki ya sa abin a zuciyarsa kai ka ce da shi ake buga wannan kwallo balle ka zo kan samari kuma wannan wallawa ji a yi a ce ka ji gari ya ci kada ihu wai an tuba al'ayi waye na sa idan allah ne irin abu aka sa a yi ba wani suna za ka wuce na manyan mutane da sauran sai kaga ana kallon bal da sauran wasanni ka rasa dalili a ƙur'ani Allah ya ce da a ce don wasa Allah ya turo wa da ya turo annabin wasa sai a zo a tattafa wasu wasa ba shi ke nan ba turo annabin wasa ya zama shi ne shugaban kotu na duniya a ita wasa ta mala ta yawan aka naka filifin na wani insa zariya Allah ya ce ban halittun mutum da aljan ba sai ne sai don su bauta mun yi kadai ya a cikin ramadan akwai wanda ba sa zuwa sallar asham za a yi wani wasa to ba za su sallar asham ba zai je me yasa za a yi za a buga ba da sauran sai zai kallon ba da sauran waliyar wannan duk tsari na kasashen kafirai da yahudawa da su ɗauke hankalin mutane daga cikin abin da ke ma su ɗauke hankalin al'umma da kan addini shi ne wasanni sannan da kiɗe-kiɗe wannan abu biyun suka ɗauka ya za a yi su kauta duniya daga kan addini bal da sauran wasanni da kuma kiɗe In inda suka rike biyun nan to shiɗan ya sami abin da zai iya ture mutane daga kan addini da aka dai muna ƙara kira da yawan musulmi lallai kullum ka sa addinin ka wallahi da yadda ake son wannan wasanni da haka muke san addini a ina jin ma ba ce mun ɗaga hannu mun ce Allah ka azumin lafiya yadda muka bauta Allah a Ramadan da haka ala a ci gaba da bautar Allah ba bukatar mu ce Allah ka azumin lafiya ba buƙatar sai dai kawai da komai ya ce. kama ɗan da zai iya ba sai ya ce sai ya shiga ya fita sai abin da yake ganin son zuciya ne sai dai mu ce Allah ya tsare mu daga san zuciya ya ubangi bai kawo sauki a rayuwar nan ya da azumin da muka yi na ramadan allah ka karba ya ubangiji suna a cikin addini suna a cikin rayuwa allah ka tsare mu da su. ya ubangiji wannan na kai da ake fama na rashin kuɗi da sauran allah ka kawo su rashin tsaro da yan ta'adda allah ka kaza su in masu shirya ne allah ka shirya su in ba masu shirya ne ya ubangiji ka yi maganin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم